Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Tare da ni Amina Buhari auna. ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. Inda a yau ma uku ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu kammala maudu'inmu na taimake taimakekeniya. Bayan da taimake taimakekeniya ke neman bata, waɗanne irin al'adu aka ɗauka a wannan zamanin? wai a je a ɗauko yaro yana rungumar yarinya yaro yana sumbatar yarinya wai ango da amarya a gaban iyayensu a gaban duniya bata sai ka ce wasu tantabaru ko tsuntsaye to za ka ga ina ya samu wannan al'ada. Amina ba dai na san maganar yanayin biki a wannan zamani na ci miki tuwo a ƙwarya. Amina bar wannan maganar yanzu dai sai wata rana. <laughs> Jama'a muna dai tafi da ƙarin bayanin wannan kutsunan da kuka ji. Idan masu sauraro ba su manta ba a sati uku da suka gabata ne muka ɗauko wannan maudu'in. Kuma muka yi ma masu sauraro alkawarin wato kawo ƙarashin tattaunawar zauren namu. Daga bisani kuma za mu shiga zangon domin iyali. Inda za ku ji wani labari mai ban tausayi. ku ta zomo don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. To jama'a da farko za mu fara ne da karashin tattaunawar zaurenmu ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Wai menene zamantakewar me zaki iya mana bambancin zamantakewa da taimaki keniya ko ii da juna ko ma menene tsakanin yanzu da waɗancan shekaru da ake ta bita. To, bambancin gaskiya kamar yadda na faɗa ne a farko kuma kamar yadda malam abdulra'uf ya faɗa kuma haka malam aminu ya faɗa cewar rayuwar da an gina ta ne akan tushe na yadda da amincewa juna da kuma duba da addini saboda za ka ga cewar mutanen da kafin ka samu wanda ya sauke alkur'ani sai ka sha wahala amma idan yau aya ɗaya suratul iklas mutum ya sani to ita fa zai rike kamkam kuma ita zai aiki da ita sannan idan ka duba zamantakewar iyali yanzu za ka ga da kamar yadda malam abdulra'uf ya faɗa aure ne ake shi a sauƙaƙe amma mu yanzu aure ne a kashe miliyoyi amma kuma ga zawarawa nan jingim ga 'yan mata nan jingim saboda me abin da yake faruwa a da in yaro ma ni na san a unguwanmu na taɓa jin labarin akwai wani yaro da ya gagara baya jin magana babu wanda kullum addu'a ake masa a unguwarmu kullum addu'a ake masa daga ƙarshe babban malamin unguwanmu ya ce ai shegantakar da wane yake yi don ba shi da aure ce a wanke 'yata a bashi to kaga shi da aka bashi yan nan ba komai zai dinga kalla ba darajar iyayenta da darajar iyayensa aka bashi ba shi ba ba shi ba mm. kuma ba zai kalli cewa wance ta aure ni dan ina da kwalin digiri ko dan ina zuwa kasuwa bane kamar yadda na faɗa ne ai addini ya gama komai da abin da kai dan shi to sakamakon ka yana jikinsa wanda ya aure dan Allah da annabi to sakamakonsa suna ga Allah da annabi wanda ya aure to yanzu zaka ga aure shine ginshiki tubali na gina al'umma to mu hausawa zaka ga daga ba kuma kamar yadda ka faɗa ba wai iya hausawa ba ne in ka duba al'adar bakano da ɗan jiga da ɗan katsina in ka tafi ma najeriya ka tafi afirka kusan al'adar mu iri ɗaya ce al'adar mu iri ɗaya ce kuma mm. idan ka gangaro ragowa taimakekeniya mm. idan ka gangaro addinan mu su ne da mejo addinai mm. christianity da musulunci wallahi duk abinda addinin kiristanci ya koyar na kyawawan ɗabi'u haka addinin musulunci ya koya to ba gashi nan ba kamar yayyen mu suna faɗa yadda zamantakewa take zamantakewa take a Jos ba wannan ba mm. misalin ma da zan ka maka da sayyidina Rasulullah zan kama mm. lokacin da kafaran maka suka matsantawa musulman da suka yi hijira au da suka yi musulunta ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce su tafi habasha ethiopia gurin kirista ya ce su tafi ya ce ku tafi gurinsa saboda koyarwa addininsa da koyar addinin mu kusan ɗaya ce a addinin kiristanci an yadda cewa ginshikin iyali aure ginshikin al'umma zamantakekeniya taimakon juna kuma allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya halice mu daban a addinance ya halice mu daban a al'adance ya halice mu daban a komai da komai kuma Allah ya gaya mana dalilin da yasa yayi dan me dan mu fahimci junan mu ba dan mu fada ba ba dan mu watsa tattalin iyali ba ba dan mu watsa mutuntaka da daraja ta dan adam ba mm. so zaka lura yanzu al'adar bahaushe musamman in ka zo ginin al'umma wato aure wallahi yanzu abin da yake bani tsoro yake bani kunya wai ka ga yanzu wani abu da yake yawo a wannan kafafen sada zumunta wai a je a ɗauko yaro yana rungumar yarinya yaro yana sumbatar yarinya akwai ma wani iskanci da na gani wai ango da amarya a gaban iyayensu a gaban duniya inda aka san mace da kunya har sai na sula yana siffanta kansa a kunya da budurwa wai kaga budurwa ya dauki abinci a baki ya gunsa mata sai ka ce wasu tantabaru ko tsuntsaye to za ka ga ina ya samu wannan al'ada ba wani abu ba ne wannan abun rusa iyalinsa za ta wallahi za ka ga mu yanzu mun ɗauko su kansu haƙƙin da ina magana har su kansu kiristiyaniti da su faɗi inda addinin kiristanci ya ce in za su yi aure wannan sharholiyar da iskancin da lalacewar a faɗa babu a cikin bible haka babu a cikin alkur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so daga nan aka wargatsa rayuwar iyali malam da barista ta faɗi wata wato magana guda ɗaya a cikin jawabanta watakila daga eh, kanta nake so ko za ka yi tsokaci yawanci duk mutanen da za su yi magana akan tarbiyya da haɗin kan al'umma da abubuwa na kirki ma'ana za su yi magana akan wasu wannan zamani wai sai a dinga danganta su da wannan abin da ake cewa social media kafofunan na sada zumunta su twitter ne su facebook su instagram su whatsapp da makamantansu mm. wai wacce rawa kake ganin sun taka wajen rugujewar wancan abin kirki da aka san al'ummanmu da shi na taimakekeniya da soyayya juna da ƙauna juna kuma yaya kake ganin za a yi amfani da su a farfado har ma a wuce wancan abin da muka rasa a baya eh, to gaskiya maganganun da ta faɗa gaskiya ne amma abin da za ka duba yanda ake so a farfado a yi waye kamar yadda na faɗa ne a baya duk abin da ba gwamnati babu shugabanni a ciki gyara ba zai yi ba kwata-kwata yi da ai abin da aka sani ajo aka sani kuma ajo din mu ne za su zo su samu tabar masu daban ku an gwaye an jera ku akan um, benci ma kudi wannan kushin su kwaɗe in aka ta he an fi sati ko an fi wata uku ana bada labari lokacin bikin anguwa na akan kujera ya zauna mai laushi kushin ka gani tun da a banci za a zauna kuma an yi taron duniya an gama bangaren kasance an yi hila wannan ta ba da sile goma wannan ta ba da kaza wannan ta an hada gaba daya ka samu ɗari hudu shine za a yi ta tarihi an kashe kuɗi a bikinka shine in ma an tashi za ka je ka siyo vespa naira ɗari biyu ne kai angon vespa yi e, da eh. abin ya zamani ya ki man shanu ne ya ko aka koma aka ringa fito da suzuki da kawasaki 410 in ka samu 600 eh, ya ka ware sai a siyo babur a zo a kunna yana ɗiɗi a ga yara a tare a ta don mun yi wannan taɓa-taɓa amma babban makasudin abin da ya lalata yanzu riyar ce da aka ɗiba ta zamani aka shigo da ita shi sa auren baya yin albarka idan ba ka da kuɗin da za ka kama wurin da za a yi hidimar biki ba zai yiwu ba mu kamar mu yanzu Allah ya albarkaci karamar hukumar da arziki da dama wacce fage akwai wanda ya shigo neman aure da karya da aka zo ya kai ruwa rana ya kori wanda ya zo lillahi wa rasuli su kuma iyaye suna ganin me za su samu inda yasu za ta shiga suna tatsa an zo an aura mai yarinya an tashi komai da komai da safi ya fita kasuwa jarin da yake siyan baburan bai an kara su ya kashe a bikin ba ya koma a kasuwa yaran wasu tana gida ya da gida ya zauna akan gari yana kin yi tsada kin yi tsada abu ba zai yiwu ba in a ta ce ya ce ina ba zai yiwu wallahi kin yi tsada kin yi tsada ta rasa wace ce ta tsadar ya je kasuwa ba jari ya kashe ya auro ta kasa zama da an zo an yi magana ya ce ta yi tsada da an yi magana ta yi tsada sai da aka je wajen uban eh sai da aka je gurin uban yarinya to ana fa ya tabu ya aka yi aka je ya ce a kawo shi suka kai shi zaunar da shi suka ci abinci aka dan yi ne ya aka yi eh sai ya faɗa abin to kaga irin wannan to da yake uban uba ne har sai sake ɗaukar wani jari ya bashi kuma irin wannan aure na tarbiyya da abin ya rushe har yanzu mu a fage akwai waɗanda suke kamar yanzu ku a jinsin yankin inda ake inda aka yanke Kano aka fitar da jigawa akwai 'yan liman kowa ya san yadda tarbiyyarsu take da iyalinka da iyalina in tana da rabo sai in yi kamu in taka ta haifi namiji ni ta hamace kaga sun an haɗa aure yau su ma zamani ya ƙi man shanu wannan su ma tarbiyyar da zumuncin da ake babu da duk ka duk kawonka in kana son a aure a ilimin sai dai ka samu bazawara amma ba za a wanke budurwa a baka ba amma su ma yanzu zamani ya ƙi man shanu sun fantsama abu ya baibaita sannan wannan kama wurin da ake a yi badala da kama wurin da ake yi idan an yi aure a ce za a zo a yi ka zo ta durkusa ka bata kudin cefa ne ka bata abinci ai waye ga waye ga waye yawwa ai matsala ne ka zo ka yi biki baka gama ba ba a sanda da ya aka yi ba ka kama event center a dubu ɗari uku misali ma fa na talaka dubu ɗari uku idan matar ka ce kuna zaune jarin ka ne kana fita dubu ɗari uku ga yin kasuwar da ba za ka ci a najeriya ba amma ka je ka bada da ita awa ɗaya awa biyu ta dawo. wai da <clears throat> wasu sukan ce ma wato ado ne a yi biki a ka a ɓaɓɓata ga taushe can ga waye can fentin gidan da a ɓata kowai. to ai wannan ne arzikin. to amma yanzu kamar ku 'yan zamani ba kwasa. ai yanzu karya arziki ce shiga rumbun aya da igiya. ba daidai ba ne. duk inda aka je aka yi tantan aka dawo idan da za ka zo ka sa hannunka a kirjin angon za ka je da kirjin shi yake buga saboda yana tunanin inda ya ranto kudin ya za a yi maida haka wannan abin yake kuma amma me rawar social media a wannan abu tun da mutane suka sa rawar social media ita ce rawar da shugabanninmu suka bari ta shigo ta yawa kamar inda kwanaki ɗazu na ji kana ɗan jefa masa maganar eh, wai mata suna sukan eh suna sukan mazajensu da wuka da sauransu da waye ai wannan yana ɗaya daga cikin babban laifi na gwamnati da ta bar hukumomin da suke tace fina-finai da mawakoki da kalamai ana fassara indiya da hausa ka gaya min a indiya akwai fim ɗin hausa kwaya ɗaya da ake gani amma da kurma kake gani baka san dalilin da ya haɗa wannan da wannan faɗa ba in mata suna tafiya ba kasan me suke faɗa ba amma yanzu suna zancen su suna abubuwa a fimfa suke nuna ku kuma gashi a aikace ana fassara muku mutanen ku suna aikatawa me sarakunan mu suka yi me mamulluman mu suka yi me kuma masu mulkin mu suka yi wannan su ne babban abin da idan suka je gaban Allah za su nemi abin da za su gaya wa Allah su iyaye mai suka yi su kuma su iyaye ai da ai fina-finan gidaje ake shiga da su da ake shiga gidaje kan a shiga gida yanzu saudiya haka tana faruwa duk da dai an je an keta su amma su ba za ka musu wannan ba babu wani fim na turanci da za ka shiga musu da shi saudiya abu ɗaya aka ci nasara a kansu yanzu suka bari mata su ringa tuki a shekara tamanin misali ma kan ce dubu tun da ban zo ba amma yanzu iyayen ba dokar gwamnati suke bi ba kuma ba gwamnatin ce take da komai a hannu ba Allah ya sallada mulkinta da shugabancin iyayen da 'ya'yan a hannunsu da sarakunan da malaman amma sai dai su mulki ne suke yi mai ƙararren kwana su saboda haka har abada talaka shi yake ganin bayan gwamnati gwamnati ba ta ganin bayan talaka kamar yaya to ai talakan ake mulka kai ko idan ka riga ka tafi wani ya zo dai ka tafin amma wani ne yana nan talakan an haifo amma tarbiyyar da aka samu da abubuwa idan ba malamai aka samu suka dawo kuma gwamnati ta ɗauki dama abin da aka ce gwamnati ba fa gwamnati ka zo ka azurta kanka ba sai aka ce sayyadar qaumi hadimuhum shugaban mutane shine mai musu hidima haka manzon Allah ya faɗa amma yanzu ba haka ake ba kasuwanci ake da hidimar jama'ar ba yi musu ake ba addinin Allah muna ji fa muna gani fa wuri ne fa ka ga makarantar islamiyya ake so za a gina sai ka ga in an zo an yi kololuwa an kai ruwa rana a tara dubu ɗari biyu amma idan wani zai yi takara sai ka ji an samu biliyan kaza kowa ya ba da gudunmawa. To jama'a kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin yanzu kuma za mu ziyarci zangon shirin domin iyali da abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu take shirya mana. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka ba. ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su a bi min su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Allah ka bayyana gaskiya Masu saurare assalamu alaikum alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Uwar gida idan kika wayi gari wata rana 'ya'yanki mata 'yan shekaru uku da kuma shida suka gaya miki cewa mai gidanki wanda kuma shine mahaifinsa yana lalata da su menene zaki yi kana idan kana alkali ko kuma lauya aka baka labari cewa wani magidanci ya saki matarsa domin ta kalubalance shi da cewa yana lalata da 'ya'yansa tsakanin mijin da matar wane ne ka ba 'yancin kula da waɗannan ƙananan yaran To lamarin da shirin domin iyali ya tara kenan a rigasa layin Malam Bello da ke garin Kaduna. Kadan kai ku da nisa ga Fatima Abdullahi mahaifiyar yaran nan da ainihin abin da ya faru. Mahaifin yarana ne yake lalata da yarana. Su biyu mata babba yar shekara bakwai karamar yar shekara uku. To lokacin da na fahimci yana yin lalata da su ita karamar ne ta fara nuna min alama saboda ya tafi ya daɗe watan shi uku kuma wata ɗaya yake yi shi ya sa ma na ne saboda abin ya zama musu an daɗe ana yi ya zama musu jiki to bayan na san haka da ya zo shi na sa yaran a gaba akan mu yi magana ni da shi akan me za a yi ga abin da yara suka ce min sai na mai magana ba na so irin maganan ta zama babban magana tsakanin ni da shi na ce ga abin da yara na tambayi yara a gaban shi suka ce ga abin da abban yake yana sa mana tilla a gaba da baya da baki yana ji to sai a lokacin da irin ya nuna tashin hankali bai ba kawai ya tashi je ya face hanci ya dawo wai me muke cewa ba yana nuna bai ji ba ma sai na ce abin da ka ji ne abin da kuma kai Allah ya maka mun washe gari asuba sai ya kira abokin shi ya zo shi akwai matsalar da yake faruwa a gidan shi to da ya zo shi abokin ma ya zo shi ya kira yaran yaran suka sake faɗa a gaban shi sai yake cewa shi bai taba ma ko zina ba kuma sai yake tambayan ita babban wai abba ba biyu ba ne a gidan ta ce eh abba biyu sai ya ce to waye sai ta ce abban mu shine sai ya ce ai abba biyu ne a gidan akwai wani abba ma shi ma zai iya na ce yaron dan shekara ɗaya da rabi ne ko kaciya wai ai yana da kaciya na ce to ko kaciya ma ba a masa ba yaro ne shekara shi ɗaya da rabi to a matsayin shi na mahaifi na ce mu je asibiti da yara a gwada su a duba su menene matsalan su ma tun da gashi nan tabbas a buɗe suke to wani matsala sai ce min shi wannan damuwa ta ne ba na shi ba ya dau takarda saki ya ba mu abokin shi abokin shi ya miko min takarda shi ga saki ya sake ne saki daya mu je asibiti kuma ya ce shi ba zai je ba na tambaye abokin na ceto ya san human right sai ya ce min e na ceto ina so in je bayan sun fita da abokin sai abokin ya dawo suka dauke ni suka kai ni gurin wani boka wai aljanu suke damuna sa'annan yaran ma aljanu suke damunsu in ji shi can din kenan inda aka kai ni aljanu suke damuna ya min tambaya ba na ciwon kai ina yi to ai wannan sharrin aljanu ne aljanu ma za su iya buɗe yara a gani kuma a buɗe suke don haka wannan aljanu ne sharrin su ne sa'annan shi kuma baban sai a lokacin sai ya ce ai famfas ma zai iya buɗe yara gashi nan ya duba a intanet ya gani yanzu babban abin da zai ba mutane mamaki da farko ah, malama fatima wannan mijina ki na da shi ya haifi yaran ko zuwa da su gidan kika yi shi ya haɗi shi ne ya haife su mahaifinsu ne shekaran mu tara da aure su kaɗai ne kuma yaran su. shekara yaran nawa shekara bakwai da shekara uku amma yaran nan sun fito sun faɗa miki da bakin su wannan abu da yake faruwa da mahaifin a gaban su har yana duka har sai da ya fasa mata baki ita babban fuskarta har yatsunsa a gasunan saboda dukan da ya mata akan ta ce shi ne sabon kuma abokin shi yi wasu za su mamaki a wani irin gida kuke zama kuma a wani daki suke zama har wannan abu ke faruwa baki sani baki ɗakin mu ciki da falo ne ni ina ciki yadda suka ce ina ciki sai ya jawo kofa dama yana yin wannan ya ce shi zai kwana da yaransa ko abu kaɗan dai zai dawo falo ya kwana da su to ba na kawo wani abu saboda mahaifi ne sai ya rufe kofa sun ce ya rufe kofa yake sai ya yi ni kuma ina ciki kuma sun ɗauko wani mai epidemic sun ce irin man yake shafa musu idan zai yi amma ba shi ba ne to kuma lokacin da abin ya faru da ya sakin ya ce in dai zauna in idda daga baya ce in ba shi yara abokin shi ma ya zo shi ya zo shi ya ce kuma sai na ba shi yara to shi ne da eh, wani bawan Allah ya tsaya ma ya ce shi ba zai yiwu a ba da yara ba don da har zan tafi gida ba zai ba da yara ba za a ba da yara ba zai tsaya ma kan magana na aka kai gurin su malam kamis almisiri suka ba da kuɗi muka tafi asibitin dutse yusuf dan tsofo aka je aka yi test din yara aka tabbatar ya buɗe su gaba da baya a nan asibitin ne suka ce gashi nan ma yana ma shan gaban su sabida haka ya sa suke jin sha'awa ya bude musu gurin sha'awarsu wato gaba da baya yana yi musu kamar luwaɗi kenan gaba da baya tabbas ita babban ma sun ce babu ma budurci a jikinta dukansu ma sun ce babu sabida ya daɗe yana yi wannan an daɗe ana yi babu wani alama da ya nuna a kwanan ne an daɗe ana yi abin da yake faruwa amma malama fatima babu matsala da ta taɓa faruwa tsakanin ki da mai gidan naki har yake barin ɗaki ya tafi gurin wa'annan yara a falo ni dai tun da ke da shi tsakanina da shi kutatar baki bai taɓa haɗa ni da shi ba ni dai gaskiya gane ni dai tsoron shi nake tsakani da Allah ina jin tsoron shi sosai. Kina magana za ki koma gida a lokacin da aka samu matsala ina ne gidan? Gombe ne. Ke yar Gombe ce? Ni yar Gombe ne daga ni hashi. A can ya auro ki? A can ya auro ne. Amma ina yan uwanki? Yan uwana suna nan a Findiga. Su ma yan Findiga ne. Lokacin da abin ya faru ban faɗa musu ba amma shi ya je ya faɗa ya ce sharri na masa. To kuma ni ban faɗa a gida ba saboda gudun Eh, tona ma yara na asiri dai ni nake gani gara in rufe magana zai fi shi wanda ya tsaya min akan magana ya nemi yan uwana akan su shiga to amma kuma hakan bai faru ba gaskiya yanzu eh, bayan an je an gwado annan yara asibiti ya tabbatar da a gwaji cewa an samu matsala me ya faru asibiti ta tabbatar sai asibiti suka ce su wannan magana sai an sa 'yan sanda a ciki yan sandan su aka je aka nemo su suka zo su suka sa hannu aka ba da resort to daga nan sun kira shi ya zo ya ki zuwa sai suka kira shi abokin nashi da yake damuna in ba shi yara suka ce kar ya kara maganan yara sai aka me da kes din aka me da shi can headquarter state eid gabasawa nan ma suka kira shi ya zo ya ki zuwa aka ce za a rubuta leta aka ba da kuɗi aka rubuta leta akan a kawo shi to aka ce ma yana gombe a yi kudin mota da sai aka ce kuma ya tafi to kafin a kai an kawo shi ko an kai letan sai aka kawo min sammaci cewa ana neman na a kotun hayar rigasa ana nema na akan yana so kotu ta karɓar masa yaransa ba ma akan maganar lalata yaran ba bai yi wannan ba kawai ya ce yana su kotu ta karɓar masa ranarsa a hannuna me yan sanda suka yi tun da sun kira shi bai zo ba har karo biyu sun ce a rubuta laita an rubuta laita kuma har sau biyu kuma duk ba a kawo shi ba kuma ba a kamo shi ba ba a kamo shi ba amma yana kaduna ko ya koma gombe baya gombe amma abokin shi dai ya ce wai yana aiki a Legas ni kuma sani na a Adamawa yake custom ne ma'aikacin custom ne to aikin dai a adama na sani amma ya ce wai yana legas ne to kuma bayan eh, eh, 'yan sanda akan an tura laita to ranar zuwa kotu na je kotu su uku duk bai zo ba sai alkali ya ce a yi watsi da shi ni kuma in juya kara shi alkali ya bani shawara in juya kara alkalin kotar rigasa shari'a eh, wannan dahiru bamalli sai ya ce in juya kara ya juya kara in me da sa ƙara ni a tun da an yi watsi da nashi in sa ƙara na. Tun da ya kai ƙara ya ki zuwa an yi watsi da ita ke kuma yanzu ya zama ke kike ƙara shi. Yanzu ya zama ni nake ƙara aka ba da dubu uku da ɗari biyar wanda ya tsaya min aka sa ƙara na to amma ba a ni takardar ƙara da na yi ba a jikin takardar nashin aka rubuta min ranar komawa. mun koma da, a me kika ƙarashi shi akan maganar yaranki? akan maganar ya lalata min yara na yi ƙara shi. To sai dai maimakon kama mai gidanta da take zargi da lalata da 'ya'yan cikinsa sai alkali ya sa aka kulla Fatima a kurkuku. sauraro a nan dai muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasan da ke ciki. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wato Daniel Brown da injiniya mu da ya daidaita mana sauti Mr. Dan Crafton da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Da musamman ma wikiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Madina Dahiru mai shanu. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. da malalaci eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su